gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Da ni Amina Buhari Auna. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan lafiya akan kiwon lafiya inda yau ma huɗu ga watan Afrilu na shekarar 2019. za mu yi magana ne akan yanayi na zafi mai tsanani da ake fuskanta a yanzu. eh a gaskiya mu kam yanzu kan kwanan daki kam mun yi baibai da shi gaskiyar al'amari kwanan daki kam mun yi baibai da shi domin in muka ce za mu kwana a daki fa muna iya rasa rayuwarmu ma watakila. wato zara'u kin san ana cikin wani yanayin matsanancin zafi kwanan nan duk da an saba zafi kafin damina na bana kam sai dai hamdala yau muna so mu tunasar kuma mu faɗakar da jama'a akan cututtukan da matsanancin zafi zai iya janyowa rigakafi da kuma sauran matakai na tabbatar da ƙoshin lafiya. wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya tuntubi jama'a kuma za mu buɗe muku layi mu ba ku damar ku yi wa likita tambayoyi lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus kenan ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada ku manta ku ƙara alamar tarawa da kuma ɗaya Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce waɗanne irin illoli ke tattare da yanayi na zafi mai tsanani ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Usman Kasim Kiringim daga kasar Libya Allah sa na faɗi wannan suna daidai inda ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. Hakika yanayin zafi yana tattare da illoli kala daban-daban amma muna son ƙarin haske a wajen ku. Sai daga Adamu Muhammad mai nasara nasarawa. Inda ya ce yau da gobe ikon Allah To a gaskiya yanayi na zafi mai tsanani na haifar da ƙananan ƙuraje a jiki ku tashi lafiya yau da gobe. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Adam Aliyu Gurum daga jihar Filato inda ya ce gaskiya tsananin zafi na da illoli da dama yana saka kasala da mutuwan jiki uwa uba yana haddasa cutar sankarau gaskiya dai yanayin zafi na da illoli da ba za su lissafu ba. Sai daga Nuhu Aminu Fato Zagga Allah ya sa na faɗa daidai inda ya ce yau da gobe ga kaɗan daga cikin illolinsa yana taɓa fatar jiki kamar zabaya ba sa jin daɗin wannan lokaci yana haddasa cututtuka kamar sankarau kyanda olsa da typhoid yana haddasa yaduwar kunama maciji shan shani da sauran dabbobi da kwari masu hatsari ga al'umma da sauran matsaloli da ba su da iyaka sai kuma amsar nasibar rilwanu ibrahim london wuba inda take cewa a lokacin zafi ne cututtuka suke tashi a don haka muna kira ga 'yan uwa da iyaye mata da mu guji kwanciya cikin ɗaki musamman idan babu inda iska yake shiga. Sai daga abubakar kawu girgir inda ya ce lokacin zafi ne cututtuka suke ƙara zafafa. Kuma a lokaci na zafi ne duk wata cuta sabuwa take shigowa saboda haka zafi ba ƙaramin illa yake ga shi ga rayuwar al'umma ba. Sai kuma amsa na gaba daga wurin Abubakar Gidaɗo a teku inda ya ce gaskiya zafi yanayi ne mai illa na musamman domin jiya na je kasuwar Bargo a jihar Borno da na dawo sai da aka zuba min ruwa a jikina saboda zafi Allah ya sauwaƙe Sai daga Bangis Khan Son Guy, Allah ya sa na faɗa daidai, inda ya ce gaskiya na fi jin daɗin yanayi na zafi akan yanayi na sanyi. Sai kuma amsar Dauda Hudu mai kifi unguri jihar Yobe, Allah sa na faɗi wannan suna ma daidai, inda ya ce haƙiƙa illar zafi tana da yawa kamar su cutar kwalara da sankarau da zazzaɓi da dai sauransu. Allah ya kare mu daga illar zafi. Sai daga Taraba Aminu Taraba. inda ya ce zafi mai tsanani yakan janyo cututtuka da ba su da iyaka. Sai kuma amsar Sani Muhammad daga Karmu Abuja inda ya ce, Salam yau da gobe sai Allah gaskiya yanayin zafi mai tsanani yana haifar da cututtuka da dama. sai daga halilu nasiru inda ya ce ai musamman mu nan maiduguri yanayin zafi sai godiya yana haifar da ciwon kai mai tsanani ga fitsari mai zafi dole sai ka nemi ruwan kankara da su kankana tsamiya mai sanyi da sauransu Allah ya sauwaƙe. To amsa na gaba kuma daga wurin Abdullahi Lakifin Tuwa inda yake cewa yau da gobe illolin yanayin zafi yana da yawa a ciki har da kamuwa da amai da gudawa da sankarau Allah ya kare mu da kamuwa da su amin sai daga jamilu musa sabon layi inda ya ce salam yau da gobe Hakika illolin zafi yana tattare da illoli kamar su sankarau, ciwon daji da kuma yawan zazzabi da dai sauransu. To amsar mu na gaba kuma daga wurin Aishatu Maska inda take cewa Salamu alaikum filin yau da gobe. A gaskiya matsalar da zafi take haifarwa ba ta misaltuwa. mu dai Allah ya kare mu da duk wasu cututtuka. Amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Muhammad Sadi ɗan Hausa Baturiya inda yace salam yau da gobe. gobe matsalolin suna da yawa kaɗan daga ciki kuwa shine tsananin zafi yana ta da cututtuka kamar irin su basir shawara typhoid da dai sauransu to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu To yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz mu ji hirar shi da jama'a. suna sunana malam aminu manga eh a gaskiya ana zafi gaskiya ana zafi matuka sosai zafi ma wadda zan ce kusan ni na daɗe ban irin wannan zafi da aka yi a yola ba kasancewar shekaran jiya da jiya a gaskiya idan na kwanta bacci tashi bacci ma yakan zama mun aiki kasancewar irin zafi kuma bacci ma bana samun yin sa da wuri kasancewar ko ina ya dumama har wajen kwanciyar ka zaka ji ya dau zafi matuka a gaskiya zafi yana da matukar tashin hankali um, a wajen yara da ma manya kuma yana iya tada cututtuka irin kamar su malaria wato irin su typhoid wato ma'ana yawan ciwon kai kenan ko yakan akan yawan ta samun irin wannan a wannan lokaci kasancewar irin yadda yadda yanayi take sauyawa take daukan zafi kuma na tsawon lokata mai yawa don za ka ga yanzu irin zafin da ake mana yanzu har misalin karfe biyar sau za ga akwai sauran zafi rana din a nan ajimeta a waje muke kunciya zuwa wani lokaci idan mu kunta idan wato ni'ima ta sauka wato na sanyi lokacin da duniya ta yi shiru sai mu koma daga ciki mu kwanta a gaskiya shawara da zan ba ma iyayen mu shine da Allah a tsakaita ma yara irin yawai fice-fice na tafiye-tafiye anguwa ko kuma yawaice yawaicin aiki-aiki aiki a wani rana din sakamakon akan samu irin wani yanayi ta yawaitan ciwon kai to idan akwai wani abu da za a yi ya kamata ce a yi da yara tun da yammaci idan aka yi da su da zana idan rana ta fito ko kuma yaro dawo daga makaranta sai a sa shi ya yi wanka ya zauna daji kada ya fita kasancewar ranar tana da tsani gaskiya a yanzu. a zafin da ake yi bana ko kuma zafin da yake sauko mana bana musamman mu a jihar adamawa a gaskiya mu ba mu taɓa tsammanin irin wannan zafi ko a tsammanance ba idan ka duba irin yanayi da muke fuskanta yanzu tun misalin safiya fa irin tun sallan asuba za ka fara jin zafin a jikinka kafin rana ya zo ya fito muddin idan rana ya fito kuwa za ka ga kowa baya cikin hayyacinsa saboda irin dumamar yanayi da muke fuskanta da kuma irin matsala ta zafi da muke shiga idan ka shiga inuwa iskar da ke kaɗawa za ka ji zafi zafi idan ka shiga ɗaki baka isa ka zauna ba duk al'amarin da kake baka isa ba kai idan ma ka ce fanka ka buɗe fankan iskan da take kaɗawa ma zafin sai ya ishe ka ƙarshen ta ba za ka iya juran eh, jin iskar fanka ba ma za ka iya kashewa idan kuma ka ce ka shiga AC wayanda suke da AC idan ka zo ka fita AC sai ka zo ka ga gwanda maka ma ka wuni a ranan yafi maka alkhairi domin in ka fita AC nan zafin da zaka sake ji a jikinka zaka ji ba kamar yadda ake tunani fulani ba eh a gaskiya mu kam yanzu kan kwanan ɗaki kam mun yi baibai da shi gaskiyar al'amari kwanan ɗaki kam mun yi baibai da shi domin in muka ce za mu kwana a ɗaki fa muna iya rasa rayuwar mu ma watakila domin dan ka duba a koda yaushe irin zafi idan ya kawo a jami'an asibiti suna mana shela ko ko suna karantar da mu cewa irin ciwon sankarau da ke murda wuya dinnan da wasu cututtuka irin kanana wadda magance su da wuya yanzu idan ka kwanta fa da asuba idan ka tashi wallahi zaka ce ba jikinka bane kana ji lokacin da ya kamata ka tashi ya yi amma ka yi ka yi ka fama za ka ga ina tashi ya gagare ka duk wannan irin zafin nan ne cututtuka da dama sukan shiga wa al'umma a zafin nan za ka ga mutum dudmansa ya kwaɓe riga yana zaune yana jiran iska yana kaɗawa iskan da yake kadawa zafi gashi idan ka ce ka ci gaba da zuba ruwa a jikinka don ka samu sanyi ko sai ka je ka kwaso wani mura kasan mura rani kuma yanda yake da karfi sai ya sa tari ga kura ta cutar da kai al'amari dai sai dai mu roki allah ya kawo mana saukin al'amari da kuma saukin rayuwa amma in ba haka ba kam gaskiya muna cikin wani dumamar yanayi allah shi ubangiji ya taimake mu assalamu alaikum sunana umar ahmad gaskiya zafin nan yanayin zuwan da ya mana na wannan shekaran abun ya matukar ba mu tsoro kuma har kai ba zan iya cewa kun ba saboda zafin yana nan karfinsa ya wuce tunanin mutum wato idan har ka samu kwanciya lokacin bacci idan dare ka kwanta za ka ga zafin zai hana ka bacci ba za ka samu ka yi bacci yadda za ka samu tashi ba kuma lokacin tashi idan ya yi misali ko irin da asuba haka sai ka ji jikinka ka duk kaman an dake ka saboda wannan tururin zafin da ya hau kwano kuma yake fitowa ta ƙasa ɗin in ka kula da wayansu cututtuka ma da suka buya jikin ɗan adam zuwa yake yake tayar so da su musamman yara kanana zaka ga yanzu zafin nan na musu illa a rayuwa iya ce ma ga adadin cutan ba don cututtuka suna da yawa a jikin yan adam amma irin masu kanana a shawara ba su ruwa duk zaka samu ranar nan idan ya je bugi mutum gaba ɗaya sai tayar masa da shi sai ka je ma asibiti zaka ga jama'a kuma duk akasari zaka samu wannan zafin rana da muke cikin ta nan shi yake kawo wa'annan damuwoyi din zan ba da shawara ga magidanta ko iri na din zan so a ce idan har ba lokacin hazo zo ko wani abu ba yana da kyau ka kwanta a waje in kuma kana da gidan sauro sai ka killace kanka saboda sauro sai ka dan samu iska da zai dinga dan fifita ka ko wani abu haka amma don ko a daki kake ko fanka kan wannan in ba da AC ne da kai ba zafin nan fankan ma ta yawa zaka ji zafin na ƙara tashi a ka to sunana Adam Suleiman shine lakabi na to ga gaskiya fi sabilillahi zafi ya kai zafin da kusan a ah, an ɗauki tsawon lokaci ba a samu irin wannan yanayi mai zafi yanayi irin wannan ba kuma ɗaya daga cikin illolin da shi wannan zafin yake wa al'umma shine mafi yawa lokutan da ake irin wannan yanayin zafi gaskiya ko mace mace ya fi yawa kuma cututtuka da yawa yana suna tasowa a jikunan jama'a wanda mutum yana da ɗan ƙaramin cuta idan zafi wannan yanayin waida na zafi zai sami shi gaskiya rashin lafiyan kan tashi ya tunzuri wani ma in ba ya zo da wani taimako na gaggawa ba gaskiya yana iya rasa ransa a irin wannan yanayi sannan kuma matsala za ga al'umma da yawa suna dogaro da kwanciya a waje wanda sakamakon kwanciyarsu a waje yana affecting din wani ya bar kofarsa a buɗe ya ce bari ya ɗan a waje a garin gyangyada a shiga a yashe mai ɗaki in ya koma ɗakin ya zauna ya kume zafi ya addabe shi wannan irin yanayi da ake ciki gaskiya akwai bukatar neman ɗauki in dai har akwai abin da za a iya yi to gaskiya al'umma na neman ɗauki a wannan yanayi na wannan zafi da suka samu kansu a ciki to zafi dai kamar haka dai ce lokaci ne allah ya kamu ciki ana dumama zafi sosai musamman idan yamma ya gabato dare ya zo kamar mu da ke da iyali yaran mu muna zaune suna kwace muna fifita saboda zafin ya yi yawa ya zafin ga hasken rana in ka fita idon ka kamar zaka ji kamar har wani yana wani yana yana haka saboda rana yana kuna ga zafi dole sai ka nemi inuwa inuwa ma kanta ba ta da daɗi lokacin zafi dama cutuka sukan tashi wani za ka sami dama yana nan yana yawo ba a san cewa bai lafiya sai lokacin zafi na ciwon ya karya tashi Gwamnan madalla masu saurare kada ku manta kuma za ku iya kira ku yi tambaya ga likita lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To yanzu kuma muna tare da Dr. Munir Mustapha daga, daga Pittsburgh a jihar Pennsylvania a nan Amurka. Assalamu alaikum likita. Wa alaikum salam. Sannu ina wuni, ina kwana dai zan ci. Lafiya ya ayyuka. Lafiya mu alhamdulillah. To likita yau maudu'inmu na yau shine cututtukan da matsanancin zafi yake iya yake iya janyowa. Me za ka iya gaya mana akan wannan batu? To, cututtukan da suke da ake samun su da zafi dai akwai cututtukan da suke da yanayi na kaman bushewa ko tsananin kishirwa mm. saboda wani lokacin ruwan jikin mutum zai iya yin ƙasa garkuwar jikinsu za ta yi ƙasa ba tare da ya lura ba saboda haka mafi akasarin matsalolin da ake samu da zafi abubuwa ne na karancin ruwa kamar bushewar jinin mutum ya zama babu ruwa sosai a jikinsa mm. wanda babban abin kariya shine a dinga yawaita shan ruwa a rage shiga rana wanda bai zama dole ba sannan ko mutum idan zafi ya zafi za a dan watsa ruwa a jiki haka ko a dan shiga inuwa a samu sauki to akwai irin rigakafin da ake iya yi ma kamar cutar sankara to ita kuma cutar sankara wato tana cikin cututtukan da ana suna yaduwarsa tana karfi a farko-farko a lokacin hazo zuwa farko-farkon lokacin zafi wato daga watannin januari janairu zuwa wata na farko a kalandar bature zuwa wata na hudu har zuwa wata na biyar hmm. ana sau da yawa ba a yin rigakafin ta har sai an samu bullarta a gari wato sai idan hukumomi sun ga sun ga cewa an samu bullar mutum ɗaya ko biyu ko uku suna da wannan ciwon sai a zo gari ko wannan al'umma a yi musu rigakafi. Mm. wato ita abubuwan da suke kara karfin yaduwarta shine tsananin zafi ko hunturu irin na bazara da kuma cunkoso mm. da ake da ɗakuna da karancin iska so idan za a rage cunkoso za a samu cikakke iska wannan zai rage karfin wannan cuta. To sannan kuma likita bincike ya nuna cewa kamar zafi da kwalara na da alaƙa shin haka ne? To akwai cututtuka da suke da alaƙa da zafi wadda akwai a cikinsa akwai cuta irin ta kwalara wanda alaƙa ta shi ne. lokacin zafi da lokacin bazara ƙura da datti da iska take ɗebo su musamman a yankunanmu na afirka ta yamma kamar na arewacin najeriya da nijar wannan kura tana ɗebo ƙazanta da musamman a guraren da ake ba haya barkatai ba bisa ba a masai ba mm. tana ɗebo wannan ƙazanta ta shigo da shi cikin gida to idan ba a tsaftace cikin gida an tsaftace abinci ba wannan kazantar sai wa dama a bayan duk inda kaga cutar amai da gudawa ko kwalara to ka tabbata akwai hanyar da aka ba haya ya samu ya shiga abincin da mutum ya ci a cikinsa ko ruwan da ya sha mm. wannan kura ko da mai ba haya a ciki ko mai kazanta idan ya shiga ruwan sha ko ya zo ya shiga cikin abinci a gida ba a tsaftace ba ko ya shiga kwanan da za a ci abinci shine ake samun cuta amai da gudawa wani lokacin lokacin rani irin wannan akwai wasu daga cikin rijiyoyi ko guraren da ake samun ruwa da ruwa yana wahala ruwan sha mai tsafta yana wahala to wannan wahalar tsaftataccen ruwan sha yana ƙara sa mutane wani lokacin su sha ruwan da ba da ba shi da cikakkiyar tsafta saboda haka a kula da tsaftar ruwa a kula da tsaftar abinci a kula da tsaftar muhalli shine kariya na cuta amai da gudawa sai kuma cuta irin ta zazzabi na cizon sauro wanda wasu sukan yi kwanan waje su fito ko mutum ya tuɓe jikinsa shi kuma sauro ya samu nama. Kunga idan za a kula da akwai gidajen sauro yanzu da hukumomin lafiya suke raba su wannan samun kwana cikin gidan sauro musamman ƙananan yara musamman mata masu juna biyu wanda idan cizon sauro ya shiga jikinsu ya fi musu illa wannan abu ne mai muhimmanci wato ko da za a kwana a waje ko za a kwanta a ɗaki a buɗe tagogi ya zama an sa gidan sauro ko a kan gidan sauro a katifa ko a sa gidan sauro ana iya sa shi ko a kofa ko a taga mm. wato kada a bari sauro ya samu damar da zai da zai ce mutane kuma ya samu su cuta To likita ɗazu ka ce um, ita cutar sankara ba a rigakafinta har sai an samu ko ta bullo haka an fahimci ta bullo. To ba wani rigakafi da za a yi kafin mata zo? To ana, ana riga, akwai riga, ita cutar sankarau kala-kala ce. nau'i-nau'i ne akwai kalar da ake rigakafinsa a rigakafi na yau da kullum da idan mutane sun je asibiti sun akan rigakafi da ake na yau da kullum wato akwai kwayar cuta irin ta meningococcus wanda ita ba a rigakafin ta sai ta bulla amma akwai kwayar cutar streptococcus da kwayar cutar hemophilus wanda su kuma idan dai ana kai yara allurar rigakafi a kan kari kan lokaci a daidai wannan lokacin da a san da ya dace za a yi musu tana cikin wato suna cikin tsarin allurai da ake na yau da kullum to likita ga kira nan yana shigo mana daga jihar plateau wa muke da shi daga jihar plateau assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam sunana alhaji kabiru highlanders daga garin jos to alhaji kabiru likita yana jinka Alhamdulillah barkan da aiki abin da nake so na tambayi likita anan shine gaskiya ne zafi yana cutar da al'umma ana kamuwa da ciwo to kuma likita sun yi gargadin cewa a buɗe windo kuma an buɗe windo nan kuma sauro zai shiga to wanne ya kamata mu ɗauka domin shi abubuwan nan duka suna cutar da al'umma in ka buɗe daki sauro zai shiga in baka buɗe ba kuma zafi zai iya zai iya saka maka wani ciwo to shi ne yake so likita ya bani zaɓi ka huta lafiya na gori yawwa to shawara ita ce a wannan taga da kofa duk za a iya sa musu gidan sauro a dan kofa eh, ma za a iya mata kofa biyu wato da kofa ta katako wadda ana sanyi ko ruwa kada ya shigo da kuma kofa ta gidan sauro wanda zai zama an sa shi a lokacin da aiki kamar yanayi irin yanzu na zafi za a iya sa gidan sauro a taga za kuma a iya yin gidan sauro wanda za a rataye shi a saman katifa wanda zai hana sauro taba jikin mutum abinda likitoci ba su fiya amanna da shi sosai ba shine kamar maganin sauro na hayaki tunda sauro yana bijire masa sannan kuma wannan hayakin ga wanda yake da ba shi da kumari sosai musamman kananan yara zai iya sa musu tari hmm. To Alhaji Kabiru da fatan likita ya ansa tambayan ga wani kira nan na shigowa daga Nijar. Wa muke da shi? alaikum. Alaikum salam. Umma Mala Alina daga Dogon Nuki a cikin jamhuriyar Nijar. To sannu ma likita yana jin ka kai tsaye. To abin da tambaya ta bisa ga wajen daga kai wajen sankarau. Dan mu kamar nan cikin karkara mutane ba su gane kamar sun kafa sankarau na da akwai lokacin da ɗari na cikin shi na sai a ga an kamu da shi. to mutane ba za ba su zo likita a da abinci ka a san sankarau na gare su ya kamata a ɗauki matakin da suka sha a da waye mutane kai bisa ga in mutum sankaro ya shigo cikin kasa a bincika a san wani lokaci ga cika abin mutane tunda mu mun gane nan mutane gaskiya bureman ba su biyar doka. To kana da tambaya ga likita? To ina tambaya wai kamar daga kai ya kamata a yi shi cikin lokaci. Tunda munan gare mutum karkara mutane ba ba san To, <laughs> likita ga gane tambayan shi? farko dai na kariya daga cutar sankarau shi ne a duk kowane gari kowane ƙauye kowace unguwa akwai asibitoci da wuraren kiwon lafiya akwai tsari da suke da shi na allurar rigakafi ya kamata a ce kananan yara tun daga haihuwa har zuwa su kai shekara biyar a wannan wajen ɗakin lafiya ko asibiti suna da tsarin za su mutum ya kai ɗan shi za su ba da rana da lokaci da zai zo a yi masa rigakafi za su gwada lafiyarsa kaga wannan shi ma rigakafi ne ka je tun yaro yana da lafiya a gwada lafiyarsa a duba a ga wace allura a kamai wacce ce ba a yi ba a yi masa duk kariya da ta dace idan aka yi wannan sai kuma iyaye su dinga kula da alamu na zazzabi musamman zazzabi mai zafi ko ba sai an kai mataki na sankarewa wuya ba amma in har wuya ya sankare ko zazzabi mai zafi ko yaro ko da ko babban um, saurayi um, matashi ko matashiya. Likita mun samu wani kira daga jihar Niger. Salamu alaikum da muke magana. Wa alaikum salam an wuni lafiya. Lafiya kalau to ga likita akan layi me tambayar ka. Eh, sunana dari dari dari dan juma daga bidda. To muna jin ka me ah, tambayar ka? Da tambayan da nike son yi ma shi shine kamar yanzu yadda ake zafin nan. To dokto ka san idan mutum shiga ɗakin in akwai wuta don a Najeriya muna da matsalar wuta sosai. To lokacin da aka kawo mamu wuta sai ka gan idan an kunna fan sai ka gan fan nan iskan da yake kawo zafi ne so irin zafin na mutum zai yi a kwana a ciki in kuma mutum ya kwana ba wani illan da zai kawo tambaya da nike son yi ma tsafto kenan suna na dan juma dari dari dari na sarkin yaya gaskiya zafi kam yana illa amma matakin farko shine duk in za ka kwana a irin wannan zafin ya zama mutum ya dan farka ya sha ruwa don ya zama cewa zufa da mutum ya yi ruwan jikin mutum da ya fita ya mai da shi sannan a ƙara cin kamar 'ya'yan itace da ganyayyaki wanda za su ba wa mutum karfin garkuwar jiki da za ta ƙara wa mutum lafiya sai kuma akwai magana da so na yi a kan dasa itatuwa da kula da sare itatuwa da daina kona daji mm. wannan tsananin zafi da muke samu muna samun sa ne saboda gurɓatar yanayi da ake mm. samu yanzu birane sun yawa duk an ciccire abin da duk mutum zai nasa ice gode ga Juli tana daga mana hannu <laughs> lokaci ya yi hali amma mun gode kwarai da gaske masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Lathers Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Cedric Franklin da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zara Aminu Fage ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Ba ruwanta a yau da malalaci. yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare